Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da hadiza kyari muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a najeriya ana muhawara kan kaddamar da shirin gina jami'ar sufuri da shugaban najeriya muhammadu buhari a mayafarsa ta daura to yayin kuma da aka yi bikin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don duba halin da nakasassu ke ciki a duniya ko waɗanne irin ƙalubale makafi ke fuskanta a fannin neman ilimi iliminmu yana fuskantar kalubale sosai al'amura ne wanda suka sa kayan aiki namu suna da tsada kwarai da gaske musamman mu marasa gani To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗannan matakai ya kamata a ɗauka domin ganin an inganta rayuwar nakasassu a ƙasashenmu. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta san saka alamar kari da farko wato plus sai a jero lambar. sannan muna tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum bambance-bambance da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron sun bayyana baro-baro yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta neto suka hallara a wani babban taro a birnin london a cikin kusan mintuna arba'in da suka yi da manema labarai shugabannin biyu sun nuna sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama da suka hada da batun raba na waya a kungiyar neto da batun ta'addanci da mamaye arewacin syria da kasar turkiya ta yi da kuma janyewar da amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da ta cimma da rasha shugabannin biyu sun gana 'yan sa'o'i bayan da trump ya soki macron saboda kalamansa na baya-bayan nan inda ya bayyana kungiyar tsaro ta neto da cewa tana fama da abin da ya kira mutuwar kwakwalwa saboda dusasshiyar jagoranci daga amurka trump ya kira wannan furucin mummunan kalami shugaban kasar rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke ɗaukar wasu kafafen yada labarai a matsayin 'yan koren ƙasashen waje da masu suka saka ce ana amfani da ita ne wajen murkushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma dakile musayar ra'ayi sabuwar dokar da ta bai wa hukuma ikon sanya wa manema labarai da ke aiki ga kungiyoyi da aka ayyana a matsayin 'yan koren kasashen waje a matsayin wakilan kasashen wajen su kansu za a amfani da wannan lakabin ga duk wanda ya ba da haɗin kai da kafofin yada labarai na ƙasashen waje kuma su suke samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ana kyautata zaton kwamitin majalisar wakilan amurka kan eh, bayanan sirri yau dinnan talata zai gabatar ma jama'a sakamakon bincikensa da kuma matakan da ya bayar da shawar da ya ɗauka a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban kwamitin Adam Schiff ya faɗa wa kafar labarai ta MSNBC a daren jiya Litinin cewa kwamitin na kan kammala rahoton. Ya kuma ce kwamitin zai kaɗa kuri'a da daren yau talata kan bata mika rahoton a hukumance ga kwamitin shari'a wanda mambobinsa za su yanke shawara kan ko za su rubuta takardar bukatar tsige shugaba Trump ko ko a'a. kwamitin shari'ar na shirin fara nasa zaman sauraron ba'asin ranar laraba kuma za su yi hakan ne ba tare da lauyan trump yana wurin ba shugaban ya ce ba zai tura wakilai ba saboda gaba ɗaya rudani ne To da ƙarshe yau talata Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gargaɗi cewa wa'adin ƙarshen shekara da ta ba Amurka na yin tayin sasantawa a tattaunawar nukiliya na gabatowa. a wata sanarwa da kafar yada labaran eh, gwamnatin kasa ta yada mataimakin ministan harkokin waje na koriya ta arewa wanda ke kula da harkokin amurka rie song ya ce ya rage wa amurka kowace irin kyautar kismeti za ta samu ya yi kuma soki ya soki yunkurin amurka na ci gabawa da tattaunawa da koriya ta arewa yana mai cewa irin wannan tattaunawar ragon eh, wato ragon azincewa ne kawai don cimma burin siyasa tattaunawar da ta cije tun watan fabrairu inda koriya ta arewa take neman a ɗage mata takunkumi kafin ta sallamar da duk wata mallakarta ta makaman nukiliya abinda amurka ta ki amincewa da shi har zuwa yanzu hadiza kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya bikin dasa sashen ginin jami'ar sufuri ta Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari ya yi a mahaifarsa ta daura da ke jihar Katsina ya haifar da kace na ce a tsakanin jama'ar kasar inda yayin da wasu ke yabawa da shirin gina jami'ar a yankin wasu kuwa gani suke akwai sake a lamarin kamar da za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya mana daga Abuja. ambasada adamu daura na ɗaya da cikin al'ummar daura da suka yaba akan wannan mataki da gwamnatin muhammadu buhari ta ɗauka a yin wa'annan muhimman ayyuka a garin daura inda yake cewa to kamar batun ita university jiya shi minista na sufuri ya yi bayani ya ce wannan wani abu ne wanda shi ya yi wannan tunanin akan kansa ba wani ya sa shi ba ba kuma don a bashi wani abu in ma mutane suna ganin fadanci ne to ya yi fadanci in haka ake fadanci ce to ai fatanci abu ne mai kyau saboda haka makaranta kamar yadda ka sani ba ta mutanen daura ba ce kawai makarantar nan ta kowa ce ta mutanen najeriya ce kuma daura nan a cikin najeriya take ai waɗansu shugabanni da aka yi a baya najeriya kamar da suka ce ba su yadda aka kai musu irin waɗannan abubuwa a garin su ba sanda suna mulkin kasa ba gani akwai hujja a yi ƙorafi cewa an nuna son kai. to babu shakka shi yanzu ni a yadda na ɗauki don kai jami'an tsaro ba ni gani wani abu ne na na ci gaba wani abu ne da ya zama na dole domin zaman lafiya domin yadda kasar nan take yanzu. idan ka duba kuma dauran nan tsakaninta da boda bai wuce kilomita goma sha biyar ba ta najeriya kuma idan ka ɗauka daga daura idan ka yi yamma ba za ka samu barikin soja ba ko guda ɗaya sai ka yi akalla kilomita ɗari kusa da jibiya idan ka yi gabas kuwa kila kai ma ka shiga yobe state sannan za ka samu barikin soja waɗanda suke 'yan al'amura kamar kai idan sun tuna kamar shekara shida da ta wuce akwai lokacin da ba mu tabbatar ba ko barayi ne ko su wane ne suka je suka yi redin bankuna a daura tun karfe goma na dare suke harbe harba suna jefa bama bamai a bankuna har karfe uku na asuba babu abin da wani ya iya yi a daura kowa ya san an yi haka suka fasa kan bankin da ke daura suka kwashe kudin to da da akwai soji kaga wannan abubuwan da da soja kusa da ba za a yi wannan ba. ambasada adamu daura kenan a tattauna da na yi da shi dangane da wayannan ayyuka da za a yi a ganin daura amma ibrahim modibo wani mai shehi kan al'amura a najeriya kuma mai goyon bayan shugaba muhammadu buhari yana da ra'ayin da ya bambanta da wannan inda yake cewa a gani na a lokacin da aka ce an za a sa wannan makarantar na zirga-zirga ko kuma zingiri a daura ina ban ga laifi sosai ba don ganin cewa daura ma Najeriya yake. To amma mutane sun fara kalubalantar yadda sojin sojoji na jirgin sama kuma askarawa na ƙasa suka je suka yi asibiti da kuma barke sojoji na dindindin a wannan daura duka so mutane suna gina kan cewa duk wanda ke neman yabo ko kuma ke neman suna a wajen shugaban ƙasa sai ya kai irin wa'annan abubuwa a garin daura to a gani na wannan bai dace ba gaskiya in ka duba wata ba ta kamar su wani Bello a lokacin da suke mulki suka zo shi ya zo ya yi university a Zaria bai kai su ba haka ne kuma Dr. Namdi Azikiwe shi ma da ya zo ya yi university ya kai shi a suka bai je Odisha ba kazalika Tunda Chief Obasanjo Awolo a lokacin ya kai University ila ita bai je Ikene ba. To idan ka duba wannan abubuwan duka za ga sun nuna shugabanci ne na gari da su wanda a lokacin mutane suna ganin cewa ko ina aka yi wurare da ya dace ya fi. To amma yanzu duk wanda yake neman suna sai dai ya kai abu daura da su. To mutane suna kalubalantar wannan. Wannan abu kuma ya fara ba wai daga wurin wannan shugaban kasa shi kaɗai ba. Ya fara daga wurin tun lokacin zamanin Abdulsalam Abubakar ya kai Neko headquarters da ke Mina. Da kuma Goodluck Jonathan in ka duba shi ma ya zo ya kai university a otoke a garin su a bayansa ibrahim modibo kenan mai shirikan al'amura a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, mu faɗa yayi. To a gaida Umar Faruk Musa. To inda a yau aka yi bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don duba halin da nakasassu ke ciki a duniya. Wakilin Nasir Adam Kaya ya zanta da shugaban kungiyar kyautata jin daɗin makafi ta jihar Katsina Malam Lawal Mashi inda ya tambaye shi ko waɗanne irin ƙalubale makafi ke fuskanta a fannin neman ilimi? iliminmu yana fuskantar kalubale sosai al'amura ne wanda suka sa kayan aiki namu suna da tsada kwarai da gaske musamman mu marasa gani a duk lokacin da mara gani ke makaranta in malami ya ce ga hand out sai ka samu wani wanda za ku ji da shi ya karanta ma ɗaya ba ɗaya ka kai kuma ka kwafa da irin rubutu da ce ma rubutun brand sauran ɗalibai abokan ka ayyuka ya yi masu yawa to dole sai ka samu wani kayi gari domin zanna ya karanta maka wannan wato ma'ana kamar aiki biyu kuke yi kenan ko kuma dole sai wani ya taimaka wa makaho kafin ya iya yin karatu farrai da gaske ayi baya ma wuce biyu wannan bayan wannan shi kanshi abin da za ka yi. amfani da shi kai karatu kai rubutun ma abu ne mai tsada wanda abubuwan kala biyu ne akwai mai tsada akwai mutum mai saukin aikin mai tsada abu ne wanda sai gwamnati ko mai hannu da shuni ya taimaka mutum ya me sunan abubuwan da kuke amfani da su na yin wannan rubutun ne akwai abin da muke cewa fakin murela sannan kuma akwai abin da ake cewa braille emboza wanda shi kuma wani abu ne wanda ake tanar da shi a aji kamar makaranta ta tanaje shi domin in an ba da hand out mutum ya je ya kai a mai printing ya hido da karanta wanda ba mu da shi gaskiya abu ne mai tsara gwamnati kaɗai ke iya sayan shi shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar makafi ta Najeriya a yanzu haka malami ne a jami'ar Gombe. Ya nuna kaga makafi suna samun yin karatu kenan watakila sai dai waɗanda suke marasa ƙarfi a cikin su. ba ma shi kadai ba akwai su yawa wanda suke malamai kuma in ka bincika su ma suka samu tallafi daga gwamnati ko al'umma masu sanu da shi suka karatun to mu da ba mu da wannan karyan eh, ma'ana ba mu iya zuwa mu sai da wani abu kamar wanda bai gani ka je ka ce da ko ka je ka ce sai da gyada ko sai da wani abu cikin al'umma ka kana samun kuɗi yanzu bai yiwa dole sai tallafin nan gaskiya magana in dai ana son yi karatu in ko ba tallafin nan wallahi ko mutum ya fara karatun zai shi. yanzu lawal ma shi a ina kake karatu ko me kake karantawa jami'a umar musa yar adwa ina karanta house education akwai wanda ya fara karatun ma ya bari saboda bai iyawa akwai wanda a halin yanzu fa wanda ne mulki saura kaɗan ya rasa dama ta dalilin ya kasa ya rajista sai da aka yan uwa mai taro mai bibi aka hada aka samu aka yi registration to kaga irin wannan in ka kama kawai da misalan suna da dama dole sai kuma ta ba tallafin karatu na musamman malam lawal mashi na kungiyar makafi ta jihar katsina kenan daga kan wannan batu mu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗannan matakai ya kamata kuke ganin a ɗauka domin ganin an inganta rayuwar nakasassu a ƙasashenmu mu shakata da wannan waƙa kafin mu buɗe layukanmu. mu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu na farko ya fito ne daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. To muna jin ka Malam Ayuba. To lallai tuna kasassu yana da kyau a taimaka musu a kowane fanni kama daga karatunsu da kuma lafiyan su. da abin da za su ci idan gwamnati ta taimaka musu da kuma ɗaiɗaikun masu kuɗi to lallai wannan an taimake su kuma an mutunta su na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to muna godiya malam ayuba bari mu leƙa jihar naija wani ne akan layi ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba to muna jin ka malam ibrahim to lalle ra'ayi na so daidai da ainihin da ainihin wannan wanda ya zama magana na yanzu na'am domin saboda ainihin haƙƙi ne wanda ya rataya a ainihin gwamnati da kuma ainihin masu shuni wanda yake ba ma'aikatan gwamnati ba hmm. amma na farko ya kamata a ce gwamnati ita rika taimaka ma ainihin wa'annan kasassun su kuma masu hali wa'anda Allah hore ma dukiya ya kasance suna taimaka musu domin saboda wani za a gan shi ana kashe ne amma darajar da Allah ya mai to ta fi kai da kake ganin kanka da lafiya to kuma ya kamata a ce ana tallafa musu baki ya gwagwadon abin da ya sauwaka. to madalla mala ibrahim mai wankin hula muna godiya bari mu leƙa jihar kaduna wane ne kan layi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Malam Abu Lalo barka da yammaci suna na Alhaji Musa Garu. Barka da dare Alhaji Musa. Mm. To alhamdulillahi ka gane mu matsalar da ke fuskanta mu kamar mu yanzu a nan mm. Najeriya. Yanzu za ga irin markasassu haka suna yin irin walda suna yin irin abubuwan da ya kamata kafinta da sauransu za ga mutane ba sa ba su kwarin gwiwa wanda yake yanzu misali a kowanne ni na sani mun yi fiye da shi a wani gidan rediyo da muke dan aiki da su hmm. wanda yake da yawa za ka ga mutum an yi fiye da shi mutane sun tabbatar da cewa ga sana'a da yake yana yin gate yana yin kofofi amma ga mutane ba sa ba su gudunmawa da haka mu da kiran da muke ya kamata idan wayannan mutane suna irin ayyuka wanda ya kamata to ya kamata a rika ce ana dan sayan kayayyakin su ana suna dan jin daɗi domin ana ba su ƙwarin gwiwa amma in dai suka ga ana kyaran su ana kin su ana abin da sauransu to gaskiya akwai matsala ko da ƙarshe suna kira gwamnatocin ya kamata ta suna ware wani wani gurare wanda za a tallafa musu wajen ƴaƴan karatunsu da su kansu su koyan ayyuka a ce ne muku fata alkhairi alhaji musa garuwa ta ci lafiya to muna godiya alhaji musa muna da jihar ta kaduna har yanzu wane ne akan layi amma layin ka kana kusa da rediyo ko talabijin wa alaikum salam kana kusa da rediyo ko talabijin ba ma jin abin da kake faɗa na kaduna Mamun Lalo barka da lasariya. yawon barka da dare Malam Murtala kana kusa da rediyo ne? na ta shigo don tuntuni ma ai har yanzu ina jin wannan kutsen da ke shigowa shirin to to barin kashin sake ne ba eh da Allah ka sake kira kai hakuri ana tare ne da sashen hausa na murar amurka birnin washington dc lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar har yanzu muna da wani kira daga jihar ta kaduna dai wani ne kan layi mamun lalo da yake ka san wurin da yawa dai murtala ne ya kara dawowa <laughs> to muna jin kamalan murtala To suna na Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kano tarayyar Najeriya. To ma da lamuna jinka. To a gaskiya a ƙasa irin tamu ta Najeriya kusan mu ce gaskiya daga hukumomi masu ƙasa da mu al'umma gaskiya ba ma ɗaukan akwai ƙarancin ɗaukan wa'annan mutane masu bukata ta musamman da daraja. kuma dukkan mu ba mun fi karfi bane mu ma Allah jarabce mu hmm. ko ma ai suna cewa mutum ba mutu ba ga masa halitta ba mutane ne wanda ya kamata ko a hanya mutum ke tafiya sai ga in hanya ya haɗa ka da wani mai ɗan larura ya kana kakkauce mai a yayin da yana neman bukatan taimako ka ɗan taimaka masa a mota za ka tsare mai tsallaka hanya a za ka ɗan kama mai ne tsallaka can in makawo ne ɗan kama mai ɗan kauce can duk zai muna gudun su to Allah ya sa dai mu dawo hankulan mu mu ba mu ci Allah ya mu ba kuma da abubuwan hannayen mu dinga taimaka musu su koyi sana'a da ilimi da sauransu suna da amfani cikin al'umma da fatan za ku tashi lafiya to muna godiya a murtala daga jihar kaduna lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida a biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari a farko sai a jeru lambar yau muna magana ne kan batun yadda za a inganta rayuwar wato nakasassu yayin da aka yi bikin ranar da aka ware musu domin a duba irin halin da suke ciki da fatan za ku ci gaba da kiran wayar tamu. samu kira daga jihar Kebbi wane ne akan layi? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Oh, wa alaikum assalam Muna magana da Nasiru Mamman Rikoto yanzu da Kebbi State. To muna jin kamalan Nasiru. wato tsakani da Allah su suna bukatar taimako kuma daga gare mu ne mu mutane wanda ke mu ba da kasu ba kaga ya dace a ce mutane na ta taimaka musu kaga za su ci gaba da yadda za su ci iyalin su da kokari irin yadda ya kamata duk magana da zan yi babu abin da ce na ina kira gwamnati da mutane a farko su a ci gaba da basu abin da ya kamata wanda zai sa kuma su dauki kansu da kansu daga shi yana muku fata alheri a tashi lahiya na su mamman kotu ya zo da kuma da lamun gode nasiru jihar kebbi da wannan gudunmawa da ka bayar lambar da za a kira ita ce biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar amma sai an sa alama kari a farko wato plus sai a jeru lambar mun samu kira daga jihar ondo wane ne a kan layi eh, salamu alaikum mahmud lalu kuna magana da ya kira alhaji wada jihar ondo wa alaikum salam sagon iliya mai goriya to muna jin ka malam Mamadu. to mu dai gaskiyar lamari nan na kasar sunan kudu gaskiya hmm. sun fi fawa akan akan arewa me yasa ka faɗa ka za ka ga ana na kasashe hmm. ya samu business yana yi ba a kyamata su ko da kankane amma mu arewacin mu sun ban da bara ba abin da ake kamar ta fannin ilimin su fa ya kake ganin ake ya bambanta kana ji na ina jin ka eh Hello? Eh, ina jin ka Malam Muhammadu na jihar Ondo muna jin ka. Muna muna jin ka. na kaman layin na wanda ya katse bari mu je bauchi oh, wane ne kan layi suna na shagari karamar kome bauchi jama'a na lokal zaman dogon jeji wato muna jin ka shagari to mamu lalo ne ita wannan rayuwa ta mu ne sai dai addu'a mm, haka kuma mu ma kanmu ba ta ba na kasassun mu mu mana abin tallafi ne eh a gurguje malam shagari kana da dakikoki kaman ashirin haka Eh. muna jin ka oh, kana ji ko eh. ina jin yawa to muna so da gaba daya kasa dai mu fuskanci ne muhimmancin tallafi a gun kowane irin rayuwa to da fatan a ah, malam shagarin na jihar bauchi zai mana afuwa sai gobe ya sake kira don allah kama daga mana hannu muna godiya kwarai ah, ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawarsu to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Lionel Messi Dan kasar Argentina da ke dan shekaru 32 da haihuwa halin yanzu wanda ya saka ci raga raso 46 a shekara 2019 tsakanin club sa na FC Barcelona ta kasar Spain da ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar sa cewa da Argentina wanda kuma ya lashe matsayin dan wasa mafi guzari da bijimta shekara 2019 a wani kasaitaccen biki da aka yi a ranar jiya a gaban Van Dijk dan kasar Holland da ke buga club din FC Liverpool ta kasar Ingila sai na uku Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal da ke bugawa Juventus da ta kasar Italiya sai Sadio Mane dan kasar Senegal da Mo Salah dan kasar Misira dukkan su biyu da ke bugawa club din Liverpool ta kasar Ingila Lionel Messi ya lashe kambensa na shidda na zama dan wasa mafi bajimta da kwazo a shekara inda ya baiwa Cristiano ronaldo abokin jayarsa na kudda ta tazara ta ballon d'or daya sai a bangaren mata 'yar kasar amurka megan rapino ta kasance 'yar wasa mafi kwazo a shekara ta 2019 inda ta lashe kofin duniya tare da kasar ta amurka kuma ta kasance ɗaya daga cikin 'yan wasa guda biyu da suka fi saka ci kwallo a raga wannan gasar megan rapino ta gaji eda berger 'yar kasar girka da ke buga kulab ɗin Olympic Lyon ta ƙasar Faransa wajen samun tukuici na shekara na 'yar wasa mafi kwazo a kwallon ƙafa ta duniya sai Alison Becker mai tsaron gida na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta ƙasar Ingila da ya lashe kofin zakarun Turai a shekarar da ta gabata da kulab ɗin na Liverpool shi kuma ya samu tukuicin mafi garkuwar mai tsaron gida na ƙwallon ƙafa na duniya a wannan shekara ta da goma sha tara. A nasa bangaren da Lirt dan kasar Holland da ke buga club din Juventus da tiran na kasar Italiya ya samu matsayin matashi mafi kwazo a shekara ta tara. Har yanzu dai muna a bangaren kwallon kafa inda tsohon tauraron wasan kwallon kafa dan kasar Holland Marco van Basten sashen wasanni da ake yi a cikin wayoyi da jama'a ke amfani da su wajen buga waya na hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da ake kira electronic r ya soke sunansa da ma hotunansa da alamun mutum-mutuminsa a wannan wasar bayan da ya yi waɗansu kalaman kyama ga yahudawa a wata hira da aka yi da shi inda yake wani barkwanci da wata kafar watsa labarai ta fox sport a ranar 26 ga watan november da ya gabata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. To da ne kuma muka zo ga labarai a takaice. bambance-bambance da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron sun bayyana eh, baro-baro yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta neto suka hallara a wani babban taro a birnin london a cikin kusan mintuna 40 da suka yi da manema labarai shugabannin biyu sun nuna sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama da suka hada da batun raba na waya a kungiyar neto da batun ta'addanci da ma mai arewacin syria da kasar turkiya ta yi da kuma jan yawa da amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da ta cimma da rasha Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke ɗaukar wasu kafafen yada labarai a matsayin 'yan koren ƙasashen waje da masu suka suka ce ana amfani da ita ne wajen murƙushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma daƙile musayar ra'ayi. Sabon dokar da ta baiwa hukuma eh, ikon sanya wa manema labarai da ke aiki ga ƙungiyoyin da aka ayyana a matsayin 'yan koren kasashen waje a matsayin wakilin kasashen wajen su da kansu za a yi amfani da wannan lakabin ga duk wanda ya ba da haɗin kai da kafofin yada labarai na kasashen waje kuma za su sake samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da allah ya mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo. in zama da ita hadiza kyari da ta ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta shirin baki ɗayansa da kuma injiniyan mu ne wato justin mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka abin nan washington dc